Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya da ke birnin Kunni duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. ana sa ran dubun dubatan mutane za su yi cincirin do a shahararren filin nan na revolutionary square ko kuma dandalin juyin juya hali na birnin habana a yau litinin yayin da kasar cuba ta fara zaman makokin sati daya na yin bankwana da marigayi fidel castro shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata zarginsa maras hujja cewa an tafka magudi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan To a Najeriya hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta sake gurfanar da wata babban mai shari'a a wata kotu da ke zama a lagos. shekaru biyar bayan da jamhuriyar Nijar ta samu arzikin man fetur za ku ji mai wasu jama'a ƙasar ke cewa dangane da haka. Sannan yayin da ake zaman makoki a kasar Cuba bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro wanda aka yi shaidar ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa duk da cewa wasu na sukarsa kowane irin tasiri fafuta kasa ta yi a nahiyar Afirka. Gaskiya Cuba ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmaya da ba da gudunmawar gwagwarmaya da wariyar launin fata Afirka ta kudu da Mozambique da Angola da su namibia har da kuma ainihin zimbabwe sannan muna nan tafa da shirinmu na ilimi to amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka ana sa ran dubin dubatan mutane za su yi cincirindo a shahararren filin nan na revolutionary square ko kuma dandalin juyin hali juya hali na birnin havana a yau litinin yayin da kasar cuba ta fara zaman makokin sati daya na yin bankwana da marigayi fidel castro mutumin da wasu ke matukar kauna wasu kuma su yin gaba da shi wani mutum mai suna jose luis herrera ya ce wanne ne wannan mutuwar bata shafa ba mutumin da ya yi mana komai a rayuwa Sola kuwa shugabar 'yan adawa da Castro ta kungiyar Ladies in the White ta ce, "Ba ma murnar mutuwar ɗan Adam, muna murnar mutuwar mai mulkin kama karya ne." Castro ɗin shekaru 90 ya rasu ranar Juma'a bayan tsawon rashin lafiya har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya jawo rasuwar tasa ba. an sauke tutoci a ko'ina a tsibirin na cuba a ranar laraba mai zuwa za a ɗauki tokar castro zuwa gabashin ƙasar inda za a kwashe kwanaki uku a hanyar da ɗan rajin ya bi a lokacin da ya bi mayakan canji a lokacin da suka kusanci habana daga tsaunukan siyara maistra kafin ya karbi mulki a watan janairu na shekarar 1959 za a binne shi a ranar 4 ga watan disamba a kudu maso gabashin birnin santiago da cuba a makabartar santa figenia Jiya Lahadi a Miami, 'yan kungiyar Ladies in the White suka haɗu da sauran kungiyoyin da ke adawa domin yin tattaki akan nuna goyon bayan demokuraɗiyya a Cuba a ranar Laraba. An kafa kungiyar Ladies in the White a shekarar 2003 don tallafawa mazajen da aka ɗaure akan adawa siyasa a ƙasar da ake da jam'iyya ɗaya. Kungiyar na shirya tattaki a duk sati a Habana tsawon shekaru goma sha uku. A wurin da ake kira Little Habana a Miami da ke Florida, 'yan Cuban da ke Amerika sun fito tituna suna raye-raye da murnar mutuwar ta Castro. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata zargin samar hujja cewa an tafka magudi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa idan aka cire miliyoyin kuri'un mutanen da bai kamata su jefa kuri'a ba to yawan kuri'un da zai samu zai zarce na hillary clinton sawai hudu bayan wannan kuma sai ya sake fitowa a shafinsa na twitter yana kalubalanta sakamakon wasu jihohi guda uku waɗanda ya sha kashi cikinsu a hannun clinton ya ce an yi mummunan magudi a virginia da new hampshire da california don haka me yasa kafofin labarai ba sa magana akan waɗannan jihohi son kai ya yi yawa ya zama babban matsala trump zai karbi ragaman mulki a watan janairu a saboda shi ya lashe wakilan zaben shugaban kasa mafi yawa karkashin tsarin zaɓe na amurka duk da cewa hillary clinton ta doke shi da kimanin ƙuri'u miliyan biyu a zaben tun kafin zaben ma dai trump ya sha nana cewa an yi masa magudi wannan furuci na trump yana zuwa ne yayin da ake shirin fara aikin sake kidaya kuri'u a jihar wisconsin da takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar green party jill stein ita ce ta bukaci da a sake kidaya kuri'un a wannan jiha ta wisconsin da kuma jihohin pennsylvania da michigan a yau litinin jami'an zaɓe a jihar wisconsin suke zama domin tsara yadda za a sake kidaya ƙuri'un da aka kada a jihar wadda aka ce trump ya lashe da kimanin ƙuri'u 27,000 a michigan kuma ya lashe da ƙuri'u 12,000 sai kuma a pennsylvania inda aka ce ya lashe da ƙuri'u 68 wato 68 labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc iyakar da aka dade ana takaddama a kanta wadda ta raba tsakanin sashen 'yan tawayen siriya da ke gundumomin gabas da sashen gamayyar sojojin da ke biyayya ga shugaba bashar al-assad da ke zagaye da su wannan iyakar ta fara zakudawa matuka wannan kuma ba abin mamaki ba ne ganin yadda a yanzu bangare guda ya fi karfi ta fuskar mayaka da kuma karfi ta fuskar jiragen yaki da 'yan tawayen da farar hula ke fuskanta gungun 'yan tawayen masu adawa da assad da ke gabas a yanzu sun rabu gida biyu bayan da sojojin gwamnati suka kama gundumar sakur a cewar wasu masu saka ido na kashin kansu da kuma wasu jami'an gwamnatin siriya wasu bataliyoyin sojojin gwamnatin siriya sun kuma kutsa can cikin gundumar hananu mai muhimmanci a yankin 'yan tawaye da ke gabas kuma sun kaddamar da gagarumin farmaki kan wata gundumar da ake kira ard alhamra Rami Abdulrahman shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedikwata a Birtaniya wadda ta dogara ga bayanan da take samu daga masu saka ido daban-daban da ke ƙasa sun yi kiyasin cewa dakarun 'yan tawayen sun rasa fiye da silisi wato ɗaya bisa uku na yankin da ke hannunsu a birnin Aleppo tun bayan da gwamnati ta sabunta farmaki da take kaiwa tun daga watan Satumba. Wannan kwace babban yankin na da nasaba da rawar da arasha ke takawa bisa ga bayanin Nawar Oliver na cibiyar nazarin Omran wadda ke birnin Istanbul istanbul jiragen yakin rasha sun kaddamar da hare su har sau dubu uku da dari uku da hamsin da tara kan lardin aleppo cikin watanni uku da suka gabata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta gurfanar da wata babban mai shari'a a ci gaba da yaƙi da take yi domin tsarkake fannin shari'ar ƙasar. Daga birnin na Iko ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana. a ci gaba da gurfanar da manyan alkalan tarayyar najeriya a gaban kotu bisa zargin su da cin hanci da rashawa hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta gurfanar da wata alkaliyar kotun tarayya mai suna justice rita ofili ojuma obia a gaban babban kotun jihar Legas, tare da wani babban alkali na najeriya mai suna godwin obala bisa zargin su da cin hanci da rashawa ita dai alkali ojimobiya da kuma babban lauyan mai suna obola ana zargin su ne da laifuka guda talatin to sai dai kuma a lokacin da aka gurfanar da su a yau din nan a gaban kotun jihar lagos dukkanin su sun musanta zargin da ake musu inda kuma lauyansu ya gabatar da bukatar ba da belinsu a lokacin aiko da wannan rahoto dai alkalin da ke sauraron wannan shari'a da ke gabansa justice hakim oshodi ya bayyana bukatar duba belin nasu kamar da lauyansu ya gabatar wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da hukumar ta efcc take gurfanar da manyan alkalan najeriya tun da farko dai hukumar ta efcc ta gurfanar da wani babban alkalin kotun kolin najeriya a birnin abuja inda shi ma ake zarginsa da karban na goro a yayin aikinsa na alkalanci tare kuma da ajiye wasu makudan kuɗaɗe a gidansa duk da cewa wannan shari'a tuni dai yake gaban kotu 'yan najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da matakan da hukumar ta efcc ke ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa abinda kuma ya kai ga manyan alkalan najeriya ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya game da gurfanar da manyan alkalan a gaban kotuna da hukumar efcc ke yi alhamdulillah ai wannan ba karamin ci gaba ne game ta fannin yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ba mm. dama wannan fanni na shari'a ya kamata ya zamanto fanni ne da yake talaka ya zamanto shine iyakan inda zai iya kai kukansa to a ce irin wannan wurare kuma ba a adalci ya kaga abu ya gama lalacewa kenan saboda haka yan najeriya sun karbi wannan abu hannu biyu suna kuma matukan farin ciki da abin da ke faruwa to kaga za a samu zaman lafiya masu sace sacen kudin gwamnati su gini wato ina ganin inda kamar a talabijin ne kake ba a rediyo ba kake mini wannan tambaya da na zuba ruwa a ƙasa na sha ka nuna ma duniya wannan abin ya mani daɗi kotu da aka san cewa nan ne talaka ba talaka ba ma duk wani ma dai wanda ke da gaskiya nan ne yake zuwa ya samu gaskiyan shi shi da gaskiya yau sun zama su ne masu cin hanci da rashawa sannan hukumomin da ya kamata su gani wannan abin da gwamnati ta dauka matakin da gwamnati ta dauka akan wannan alkalai ya mini dadi ni dai na ni dai ana wa gani yanzu haka dai akwai kimanin manyan alkalai goma sha biyar da ke layi a hukumar ta efcc da ke jira kuma a gurfanar da su a kotuna daban-daban na najeriya babin ya jibrin murai amurka daga lagos to a kusa da birnin na lagos a ƙarshen makon da ya gabata ne aka kammala zaben gwamnan jihar ondo zaben da rahotanni suka nuna cewa an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana wakilin muhassan hassan umaru tambol ya tambayi wasu mazauna a kure babban birnin jihar ta ondo yadda suka kalli wannan zaɓe A jiya Lahadi hukumar zaɓe ta Najeriya a jihar Ondo ta ayyana Rotimi Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. To kome mazauna jihar Ondo za su ce a game da wannan zaɓen? Sunana muhammed Falalu Ahmed Giga ne. Me za ka ce a game da wannan zaɓen gwamnan da an yi? Gaskiya muna farin ciki muna murna sosai da mi da wannan al'amari da ya faru da mu dan mun daɗe muna baƙin ciki amma yanzu Allah ya warware muna duk matsalolin da muke ciki game da matsalar harkar politics a the state to akan wannan maganan gwamna da aka yi zabe din na ni gaskiya na ji daɗin zabe din don ya yi min daɗi sosai kuma inda aka yi komai da komai an yi shi ba damuwa ba faɗa ba wahala ba komai duka ya yi min daɗi kuma zaben da aka zabe na sani wai da taimakon allah allah zai sa gwamnati da ya shiga yanzu zai yi mana sosai inda wanda ya yi daɗin nan da bai yi ba shi zai yi mana yanzu wannan sabon gwamna rotumi akiredolu me kuke fatan ya yi muku to wannan sabon sabon gwamna Rotimi a Akere dalu muna son ya yi mana ya jara mana kasuwa mu mata masu kasuwa ya ba mu kudi mu dinga yin sana'a kuma ya ba mu ruwa sosai da wuta mu samu wuta yaran mu su je makarantar su lafiya lau duk abin da muke so daga hannun shi kenan. Sunana antoni ne. Me za ka ce game da wannan zaben gwamnan jihar Ondo? Eh, a zaben nan ne amma yawan da wannan dagade ya sha ne kuma an jima ne bayyaci zaɓe in ne kuma amma mu ma mana ba ma jin daɗi zaɓe in ne. To yanzu baka ji daɗin wato a kare dole ya ci gwamna kenan ba. Eh saboda ni PDP ne ban ji daɗi shi ba ne amma insha Allah muna yaje addu'a Allah ya taɓa hujjar shi ya sai wai wanda ya ci zaɓe ne ba sai dai dole ya ya ba mutane faɗa ne sai ya yi zaɓe a gwamnan nashi ne da kyau ne ya sai wannan da wannan mu guda ne. Sunana Muhammadu Kabiru Abdullahi. Me za ka ce ce game na wannan zaben gwamnan jihar Ondo? Alhamdulillah tun da dai an yi zaben nan lafiya babu fada. Amma bakin ciki na da abin nan bai mun daɗi ba akan wannan zaɓe dan mu da aka zo aka tuso wani al'amari ya zo ya shiga har kotu. Aka ka mana ja rai aka ka mana ja rai ba a tashi ba mu sakamako ba sai da aka ce zabe saura kwana biyu sai aka ce ai an yadda wancan wai mu je mu yi takara. Ba ka ganin tsakanin jam'iyyar PDP ne duk yan takarar jam'iyyar PDP ne? Eh na san da jam'iyyar APC ba ta da na san da wannan amma al'amarin wannan ya kasance in ka gina haka ana yi zago kasa ne aka yi wa a izo wani dan yayi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondon, Najeriya To a can jamhuriyar Nijar ma ra'ayin da magara wakilin mutumar abada ta tattaro mana amma yayin da ƙasar ta Nijar ke cika shekaru biyar da kafa matatar mai ta Soras a ƙasar. na amiro ni dai ban gama hawanan ta ba tunda tun da ka bude ta dai mu dai man najeriya muke sha yanzu a yau da makara ban da magi na hannu dala hamsin mai kuma gidan mai ɗari da goma kin ga buga amfanin ta ba bakwai. amma alhamdulillah Mu dai a zahiri sau da gaskiya mu ga amfanin ta ba. tunda har yanzu babu wani tallafin da ya to daga bankatar zuwa ko ta mashi hada makaran bayan shi kuma su wannan yan uwa namu da aka amshe ma gonakai an gani yanayin ya gurbata bayan wannan ga hakkin nasu ma kansu ba ba su hakkin su ba balle mu yan jihar da magaran mu sa kwadayi za mu samu wani hakki a za a ba mu albarkacin soraz suna ibrahim cilo mazaunin birnin da magaran mun yi murna da muka samu soraz eh, muka samu kanmu a cikin kasashe masu man fetur to sai dai kuma galibin yan kasar Nijar musamman ma da yan da magaran suna ganin kamar za a yi tale ko ta koma yanda dan Nijar ayo bai amfana da wannan man fetur na kasar Nijar wanda ake tacewa a kasar Nijar kuma ga uwa uba yanzu wani hali na talauci da ya zo ma mai wannan kasar ta Nijar ba mu san ba wannan kuɗi na man fetur ina suke shiga eh, ya aka yi ba su zo suka warware wannan matsala ba. sannan kuma babbai eh, damuwar da yau 'yan jihar da magaram suke da ita a game da wannan kamfani na soraz shine har yanzu majalisar dokoki zuwa gwamnati sun kasa tabbatar da wannan doka da ta bada kashi goma sha biyar daga cikin ɗari ga yankin da magaram yankin difa ana basu wannan kasan amma mu har yau ba a fara bamu ba To ra'ayin wasu da magarawa kenan dangane da kafa matatar mai tasoras a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji kiran da masu fafutuka ke yi na ganin jama'ar ƙasar ta Nijar sun amfana da arzikin man fetur din yayin da Najeriya take shirin fara janyo mai daga ƙasar ta Nijar zuwa matatar mai da ke Kaduna kuma kan wannan batu na janyo mai muke so ku kira ku faɗi albarkacin bakin ku. amma kafin nan a can kasar cuba ana ci gaba da jimamin rasuwar tsohon shugaban kasar wato fidel castro wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata tarihi dai ya nuna cewa marigayi castro ya yi gwagwarmaya a wasu sassan duniya baya ga cikin ƙasarsa ta cuba to shin ko fafutukar da ya yi ta yi tasiri a nahiyar afirka tambayar kenan da nawa dr tukur abdulkadir malami a jami'ar jihar kaduna da ke najeriya babban tasiri kuwa domin idan ba don goyon bayan da ƙasar angola ta dinka samu daga ainihin ƙasar cuba ba da kuma kasancewar sojojin ƙasar cuba ai da yawa masana masu nazarin matsalolin siyasar afirka sun tabbatar da cewa da ba din wanzuwar sojojin kasar cuba a kasar angola a wannan a lokacin da suke fafata yaƙi da ƙungiyar 'yan tawaye ta ba to babu yadda za a yi da ainihin gwamnatin da take kai yanzu da tuntun an gama da ita da kuma an kasar kasashen yammacin turai da musamman kuma afirka ta hudu a lokacin wariyar launin fata da sun samu nasarar kafa abokanansu ko ƙawayensu a harka na ragamar mulkin kasar angola sannan kuma ya ba da gudunmawa wajen horar da ainihin masu gwagwarmaya da yakin wariyar launin fata musamman sojoji bangaren anc dan akwai bangaren anc na sojoji wanda ake kira encounter musuzwe da yawansu an yi masu horarwa a kasar a kasar cuba ne sannan kuma in mutum ya la'akari da kungiyar swapo suma na nan namibia su lokacin eh, nioma su ma akwai gwagwarmaya a gudunmawa da kasar cuba ta bayar da gudunmawar soja da horarwa sannan kamar koda ma kasar mozambique lokacin samora marshal kowa ya ga lokacin da suke fafatawa ake gwagwarmaya da su da 'yan tawayen renamu idan ba don goyon bayan da aka rika samu daga kasar cuba ba da kuma irin gudunmawa na horarwa da suka dinga yi duk da cewa za ka ce ai akwai tarayyar soviet a bayanta haka ne to amma ita tarayyar soviet ba ka kai sojojinta dubbai a waɗannan ƙasashe ba saboda haka gaskiya cuba ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmaya da ba da gudunmawar gwagwarmaya da wariyar launin fata afirka ta kudu da mozambique da angola da su namibia har da kuma ainihin zimbabwe kafin samun yancinta kowa ya san irin da yawa shugabanni na farko tun daga kan shi shugaba mai ci na yanzu robert mugabe da su joshua inkomo da sauransu kowa ya ga irin alakar da suka samu da kasar cuba lokacin mulkin marigayi fidel castro mutum ne wanda ya nuna goyon baya kuma ga gwagwarmayar falastinawa na samun yancin kansu daga danniyar da kasar isra'ila take masu to amma kuma dakta menene sa kake ganin wasu suke ta munna da rasuwar ta fidel castro musamman ma akwai dubban mutane da suka gudun hijira daga kasar ta cuba zuwa nan amurka sun fito suna ta nuna farin cikinsu dangane da wannan labarin mutuwar shi tsohon shugaban ƙasar ta cuba idan mutum ya la'akari da siyasar duniya da kuma matsalolin cikin gida duk yadda ka kai ga kwarewa na shugabanci a iya samun ko kurakurai sannan kuma za ka iya samun abokan adawa waɗannan mutane masu murna mutane ne waɗanda da suna da faɗa a ji a ƙasar cuba da suna da kurjini da karbuwa da tuni an kawo ƙarshen tsarin kwaminisanci a ƙasar cuba saboda haka waɗannan mutane tsararru ne yau musamman ƙasa irin taku ta amurka a yanzu tunda tsari ne na an ba ma kowa damar ya abubuwan da yake so daidai gwargwado a don shugaban ƙasa yau misali ko na ƙasar iran misali ko shugaban ƙasar masar in ya tafi ƙasar amurka za ka iya samun jama'a sun zo suna zanga-zangar cewa kila saboda ko siyasar cikin gida ko wasu abubuwa da ake zargi wala Allah a ce yancin dan adam ko kuma wasu al'amura na yau da kullum saboda haka kasancewar 'yan gudun hijira waɗanda dama aka san su mutane ne da suka ci amanar kasar cuba mutane da suka barranta da akidojin kwaminisanci na shugabancin fidel castro to dama idan ba su yi murna ba za su yi murna ai babu wanda za su yi murna amma kuma shi shugabanci irin na kasar cuba musamman tun da ya tarbiyyantu a bisa juriya da kishin ƙasa ba ni tsammanin shuɗewar shugaba mutum ɗaya ko shi Castro ko Raul misali zai iya kawo karshen ko zai ma tsarin kwaminisanci da kuma irin tsari na juyin jihali na kasar illa tunda har yau har gobe dai su mafiya jihar mutanen kasar suna goyon bayan tsarin kuma suna amfana da irin tsari in mutum ya da akari da ingantuwar rayuwa musamman ta harkar ilimi da kiwon lafiya wanda taima kasashen duniya da dama sun tunkau. Dr. Tukur Abdulkadir Malami a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya kenan. To nan Washington DC yanzu agogo na cewa karfe goma ne na safe da minti kusan ashirin ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Muna yi maɗaukacin masu sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya. Barka da warhaka, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro cikin shirin namu na wannan makon, tafiya ta ƙara kai mu jihar Filato, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Zainab Babaji. ta samu damar tattauna wasu kaɗan daga cikin ƙorafe-ƙorafe na al'ummar jihar Filato da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar ta Plateau, Universal Basic Education, Farfesa Matthew Sule, inda yake ƙara bayyana cewar aikin hukumar tashi ba aiki ne kawai da ya rataya a kan gwamnati ba, abu ne da ya shafi su ma al'ummar jihar sai sun ba da tasu gudunmawa don a gudu tare a tsira tare wajen ba ma yara nagartaccen ilimi. da za su yi daidaito da sauran yara a faɗin duniya. Allah mun rike kalin jamu mai tasarrafin lamuran Allah ka zamo fagatan mu na miko koke koken mu Ya yau da gobe karya mai icin kowa akwan a tashi sai ta isu kowa doya tsirarwa waƙar gata a ne fada na atawa me wannan hukuma take yi don inganta ilimi musamman ilimin firamare a nan jihar plateau abubuwan da ake a suna nan da yawa mana kin suna daya ana ɗauki malamai ana kuma horar da su wato maganan training ko macin cewa sun samu isheshen hanyar na koyaswa na yaran nan na biyu ana gyaran makarantu wanda suka lalace ana duba ga cewa wajen karatun nan sun cinta na yaran da za su zama a koya musu kuma ana koya musu kuma suna suna bi da kuma wayansu dai da aka duba na su iyaye da su ko pta ana tattaunawa da su saboda su ma a ga abin da za su yi dan taimako ma makarantun nan kin san gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aikin ba dan babban aiki ne maganar ilimin nan isa ana hada hannu da wanda suke ba cikin gwamnati ba suna waje hada hannu aka cewa kuma ya tafi daidai to kin ga abin da ke cike nan amma nan babban abu shine muna so mu tarar da cewa yaran nan sun iya karatu sun iya rubutu sun iya kuma karatu sun iya kuma kirga to wayannan abubuwa kenan ukun nan in aka an yi to da mu ce alhamdulillah ko mm. to ah, har yanzu akwai wurare musamman a karkara mm. waɗanda za ka ga guraren da suke karatu ba shi da inganci mm. wato ba su da kyau waɗansu kila ce suna ah, yi a gindin bishiya ne ko kuma dai wuraren da dai bai dace da wurin karatu ba akwai tsare-tsaren da kuka shirya domin tabbatar da na faɗa na ce babu damuwa yana karya ko don mutane za su gani ko ke ma za ki gani ko cewa wuraren nan ba su cancanta ba to shi sa na ce miki muna nan muna ana gyara kamar kwanakin baya mun ba da shaidan kontra eh, wanda za a je a yi ayyuka a ke gyara makarantun nan wanda kusa da 300 ma wanda suna gyara a yanzu nan to duk gyaran nan ba cikin birni kawai ba suna can karkara ma ana ana gyara saboda a samu kudin da za su cancanta sosai da yara za su yi karatu shi din ne kuma bayan haka suna faɗa cewa ana horo malamai a cikin sabon tsari na koyaswa cikin san wayannan ka gyaran makarantun nan baka gyara masu koyon ba kaka mm. za a samu matsala ko akwai 'yan gudun hijira musamman guraren da aka samu tashin hankali kamar su eh, barikin ladirium da sauran wurare waɗanda har yanzu akwai yaran da ba sa zuwa makaranta kuna iya zuwa wurinsu? ake eh, san mun gode allah yanzu nan su an samu ɗan a cikin shekara ɗayan nan da nan ta zaunu ba samu wani tashi hankali wanda kamar da ba to bayan hakan nan muka mun yi jawabi ma iyaye da yaran nan su koma makaranta mafi kusa da su su je su ga an ci gaba da karatu ta wayansu da sun gudu hijira sun zo suna zama inda ake kira su kamar idp camps mun duba cewa wasu ma sun koma gida amma wayansu da suna na akwai damu har yanzu to mun je mun duba wuraren nan mun ga cewa mutanen wasu ba za su ya koma gida yanzu ba ana muna tsari da za a je a nemi hanyar da za a koya musu a gurin amma inda hali inda akwai hali akwai makaranta kusa wana musu gargadi su je makarantun nan don an bar yaran nan kinga zai zama ta damuwa bayan an samu zaman lafiya sai kaga kuma su ba su da hanyar da za su rike kansu saboda ba su da ilimin nan ta shi sa mun damu cewa su nan ma ba laifinsu ba ne dole za mu nuna hanyar da za ta taimake su Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazars Gresham. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. To masu sai mana afuwa bara mu samu damar kamuku muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ba amma dai ga labarai a takaice. ana sa ran dubun dubatan mutane za su yi do a shahararren filin na revolutionary square kuma dandalin juyin juya hali na birnin habana a yau litinin yayin da ƙasar cuba ta fara zaman makokin sati ɗaya na yin bankwana da marigayi fidel castro mutumin da wasu ke matukar ƙauna wasu kuma suke yin gaba da shi Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sake nanata zarginsa maras hujja cewa an tafka kuɗi a zaben da ya lashe a cikin wannan watan. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa idan aka cire miliyoyin ƙuri'un mutane da bai kamata su jefa ƙuri'a ba, to yawan ƙuri'un da zai samu zai zarce na Hillary Clinton. Sa'o'i hudu bayan wannan kuma sai ya sake fitowa a shafin nasa na Twitter yana kalubalanta sakamakon wasu jihohi guda uku waɗanda ya sha kashi cikinsu a hannun Clinton. iyakar da aka daɗe ana takaddama a kanta wadda ta raba tsakanin sashen 'yan tawayen siriya da ke gundumomin gabas da sashen sojojin da ke biyayya ga shugaba bashar al-assad da ke zagaye da su wannan iyakar ta fara zakudawa matuka wannan kuma ba abin mamaki ba ne ganin yadda a yanzu bangare guda ya fi karfi ta fuskar mayaka da kuma kafin karfi ta fuskar jiragen yaki da 'yan tawayen da farar hula ke fuskanta. Uku daga cikin ministocin gwamnatin shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu suna yin kira ga shugaban da ya yi murabus sakamakon abubuwan fallasa da ke ta wakana game da shi. Kafofin yada labarai na kasar sun ce ministan yawon shakatawa da bude idanu Derek Hanekom da ministan lafiya Aaron Moselaiti da kuma ministan ayyuka Thulasi Nzesi sun yi kira ga Zuma da ya sauka daga kan mulki a lokacin wani taron jam'iyya mai mulki ta ANC da aka yi a ƙarshen mako. Taron da sai da aka ƙara tsawon ƙasa har zuwa yau litinin mai fashin bakin harkokin siyasa ranjeni sami ya rubuta a shafin yanar gizo na jaridar daily maverick cewa babu makawa zuma na yakin ceto rayuwarsa ta siyasa rigingimu sun mamaye mulkin zuma tun lokacin da ya shiga ofis kuma ana ta samun ƙarin 'yan jam'iyyarsa da masu raji da ke kira kan ya sauka daga mulki to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima idan allah ya kai mu zamu mu damu da karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya ta na gabatarwa da des da sa'ida hamdun da suka hada wannan shiri sai injiniyan mutan muhammad dalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafe a hanya tare da usman ahmad kabara da maryam bashiru bugaji da kuma safina su dangi ai sauraro lafiya